Assalamu alaikum masu kallon mu. Yau za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin matan da alamun matan da suke lesbian da muka faɗi muku guda hamsin. Mun tsaya a na ashirin. Yau za mu a na talatin. Yau za mu tashi a na talatin da ɗaya. To, alamomi na talatin da ɗaya sukan biya wa junansu bukata ta hanyar waya ko ta yayin sada. zumunta yana ɗaya daga cikin hanyar alamomin fara yin lesbian alama ta talatin da biyu ana gane su ne a hanyar hotunan mata da suke ajiyewa a cikin wayoyinsu suna mummunar ɓatawa da duk macin da take son musu ƙwace a kan ƙawa alama ta talatin da hudu suna yawan kifta ido ko nuni wa wacce suke so su yi kwanciya da ita wa iyazu billahi na talatin da biyar suna da yarurrukan da suke yi a wajen hirarrakinsu na yabawa ko na kushewa allah ya sa mu dace na talatin da shida masu auren cikinsu suna da yawan tafiye-tafiye saboda mu'amala da manyan mata alama na talatin da bakwai ba sa gamsuwa da ɗa namiji kamar yadda suke gamsuwa da 'ya mace abokiyar harkarsu na 38 suna tsanan aure yayin da sanda aka yi musu magana a kan shi na 39 suna da alamomin gane juna irin muna tare kin tayar min da tsumi zaki daɗin harka alamomi na 39 alama ta arba'in. suna son yin amfani da ƙwayoyin da zai fitan musu da wani sura na jikinsu irin mazaunansu ko ƙirjinsu wa iyazu billahi a nan za mu dakata ku bi ma'ana arba'in da ɗaya don jin ƙarishen wa'innan alamomi